daga nan sai littafi na ƙarshe littafin dalilul mar'atul muslima da wannan littafi darasin da ya gabata mun kwana a shafi na 169 malam yana magana akan matsala ta shida haƙƙin mace a wajen aure in za a ya mace aure tana da haƙƙi an gane ko na ba ta damammaki da yawa za mu tashi a paragraf na ƙarshe a cikin shafi na 169 inda malam sai ya ce wa zawaju shi aure ma'a khawful wuqu'i fi zina mace ta aure tare da tsoron kar ta fada zina yasa ta yi aure wa adamul qudrati ala himayatin nafsi kuma lokacin da mutum bai da iko ya kare kansa daga fitina din to irin wannan auren an gane ko wanda zai yi aure don kar ya yi zina sannan kuma ya san ba zai iya hana kansa ya yi zinan ba idan ta faɗo masa ku fahimta to sai malam ya ce wannan auren wajibin ittifaki wajibi ne da ittifakin malamai zake ganin wata a cikin mata kuna tare da ita Allah ya sa mata gariza na sha'awa sosai aka ganin irin haka a cikin mata amma za akwai irin wannan suma wato mana ko a maganganunta ko a ɗabi'unta ko a aikinta za ku ce wannan macen mace ce wadda Allah ya mata sha'awa ko da san namiji irin wa'innan wajibi ne a ci aure. Kuma musu aure, kuma irin su malamai suna cewa idan aka tashi auren ba a kallon bigaddin nazar sai ta samu kyakkyawan miji ko sai ta samu mai kuɗi ko sai ta samu mai kaza a in dai kawai an samu addini da ɗabi'u a daura musu aure sabanin wata wadda za ku ga ai kai wannan ai ta fi shi ilimi ba samu mai ilimi ba a jira kila wani mai ilimin zai zo a wannan ta fi shi ilimin amma shi bai da ilimi a musu aure maslahar shine ne maza maza ai mata aure kun fahimta ya mata wuri sannan ya ce li annahu sababun li siyanatin nafsi anhu kuma shi auren ne dalilin da zai sa a kange wannan ran na wannan yarinya ko wannan suka yi game ga aukawa wancan zina amma la yatimmu alwajibu illa bihi wa huwa wajib ala yace duk ko abinda wajibi baya yiwuwa sai da shi to shi ma din ya zama wajibi kare kai daga zina wajibi ne ko ba wajibi bane wajibi ne dai ki kare kanki daga zina ba tare da kina da aure ba to auren ya zama wajibi akan ina a idan mutum dama bai da gariza mai karfi zai ya ganin fitintunu na sha'awa ya dan kanga kansa kuma zai iya azumi misali da annabi ya ce a yi duk wannan abubuwan yana mai tasiri in yayi ya jira lokaci yayi ya ta addu'a kuma shi ma amma wannan fa ba ta iya azumi duk inda ta gani ko shi inda ya gani sai ya yi magana irin wannan akwai a cikin maza da mata halitta ce Allah ke musu saboda ka wannan wajibi ne shi aure malam yace qala al-muwaffiq rahimahullah wa man yukhafu ala nafsihi duk wanda yake jin wa kansa tsoro tsoron me na alwuqu'u fil mahzuri kai ya fada cikin haramun yana jin tsoro in tarakan nikah musamman in ya yin aure ya zama bai aure ba ko bace aure kina ganin za iya fadawa cikin fitina to fa hadha yajibu alaihi nikah irin wannan wajibi ne ya zama wajibi ya aure fi qawli ammatil fuqaha a cikin galibin zantukan malamai gaba daya bi annahu yalzumuhu itaf nafsihi domin auren zai sa ya kare kansa wa sauniha anil harami ya kanki kansa daga haramun halan yace wa hadha ma'ana mushtarakun wannan ma'ana ce wacce take an yi gamayya a cikin ta ma'ana ana nufin namiji da mace ba ana nufin kaga yana magana ne yanzu kin ga yana magana da mace ne ko amma kuma har namijin ma kamar da nake muku akwai maza da suke da irin wannan lalura yace to wannan ma'ana ce mushtarak an yi haɗin gwiwa ya kunu fi rajuli wal mar'a ma'an ana samun namiji da mace da irin wannan lalura a kullum minhuma kowane ɗaya a cikin su ɗin haƙƙu tazwiji ma'ana fali kullum minhuma haƙƙu tazwiji kowanne yana da haƙƙin a auren da shi wali kullum minhuma an ya kara sharika hayati kowanne yana da dama ya zaba, wanda zai rayuwa da shi wa yattaqi man huwa man huwa aslah ya zaba wanda yafi zama mafi kyau mafi ingantuwa a gare shi huwa sahibul dini shine ma abokin dini nan yana nuna mana kyau wacce ce inganta wanne ne ingantaccen a ciki don kin tashi aure shine mai addini sai qala sallallahu alaihi wa sallama annabi alaihi salatu salam ya ce takhayyaru li nutfikum ku yi zaɓi ko ku zaɓa inda za ku ɗiga maniyinku an fahimta ku zaba inda za ku ɗiga maniyinku fa innal irqa da sasun domin shi tso yana bin jini amma gaskiyar zance wannan hadisi ne da ifi mai rauni ne kun ga malam ya kawo ƙasa yake cewa wai sahih ta kuma tahrijuhu ko hadisin yana da matsala wannan shine zance na gaskiya wanda ya inganta ku rubuta shi a gefen wannan annabi ya ce ta khayyaru li nutsufikum a rubuta kun ga ɓangaren hadisin iri ɗaya ne amma ƙarshen ne ba daidai ba ya khayyaru li nutfikum sai annabi ya ce fala tadauha fi ghairi al-akifa shine ingantaccen fala tadauha fi ghairi al-akifa an fahimta amma wannan takhayyaru li nutfikum fa innal irqa da sas bai ba malamai sun ce hadisi ne mai rauni an fahimta sai wannan wannan wannan sentence din na ƙarshe fa innal irqa da sas Shi ne bai inganta ba ba sai ku ja layi akan wannan ko da layi ɗaya ne ma ba sai kun soke shi gaba da kuka ja layi ɗaya akan sa ko ku cycling din shi daga gaba ga dan fili nan ma sai ku rubuta ba uha fi ghairi akifa ina fata an fahimta fi ghairi akifa asarin wannan na gaban mu wannan bi matsala na faɗa muku shine annabi ya ce ku zaba inda za ku da maniyin ku domin mene tsatso yana bin jini ma'ana idan kika yadda wanda ya aure ki barawo ne to za a fiya ya barayi ko shi din ɗan daba ne kila ku su zama to ƴan daba sa yana bi ko kakanninsa ko iyayensa shi yasa ake so a danki bincike shi so wannan ina fassara wannan riwaya ne idan zan fassara muku mai kyan an gane ma'anar wannan a ana ji kamar ce an gane ma'anar wannan to shi wanda ya inganta takhayyaru li nutfikum ku zaba inda za ku diga maniyin kuma ran inda za ku zuba maniyi amma haifar wace mace za ka zuba maniyin ka ko a wani namiji za ki ya sa maniyin sa a mahaifarki sai ce fala ba ha fi gari laki ba kar ku zuba shi a cikin wanda ba ku fi in ku bane Ma'ana suna zama iri da amma lafazin ba dai bane ma'ana idan na ce ba fi in ku ba annabi ya faɗa ni shine misali ahlus sunna yace bari in je auro ɗan shi'a bayar akifa ba ku yi daidai ba ma'ana ku nemi ƙarya ta bukariya wanda ya ce ke musulma da aƙida irin taki da addini da tarbiyya ke mai ilimi ke ke ma ke da samu mai ilimi an fahimta kai mai ilimi ne ka samu mai ilimi kai ka samu tarbiyya a gidan ku kai ma nemo gidan tarbiyya da mutunci shine alƙafoyin ka jiran amma kana da tarbiyya kana da ilimi ka je ka auro gidan da babu mai ba tarbiyya babu ladabi babu biyayya da rashin mutunci sai shaƙe miji yi masa duka ko karya shi ga wannan gidan ai ba za ka ji kamata ka je ba in kai wasa kai ma sai ka karye ko a karya ka Allah ya shirye da mu wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa tunkahul mar'atu li arba ana auren mace saboda abubuwa guda hudu idan mutane sun tashi aure su maza kowa da dalilin da yasa yake aure an fahimta wani ya tashi auren sa annabi ya ce kawai limali ha wani dukiya yake sai mai kulli ke so ya aura hajiya ce ko ai gidan alhaji ce shi shi ne shi abin burgewarsa kenan kuma annabi labari yake ba mu nau'ukan maza in sun tashi aure ba wai ana cewa ne wai kai aure kan dan hakan dan hakan dan haka ba yana faɗa maka nau'in maza in za su yi aure ga abin da suke kan wani shi kuma wali jamali ha wani kyau yake nema kyakkyawa san kowa din wanda bai samu ba ya shiga gaban mota wani kuma wali hausni ha ko li hasabiha wani yana duba dangantaka ta ne ake ayan dangin shi familin zuwa ne fa ah kai kaza ban family yana da yawa to ita shi yake kallo wani shi kuma ha wani shi ya tashi addini yake kallo wannan duka maza an kika kasa su duka cikin wannan suke fadawa kowa zai yi aure to sai annabi ya bada shawara ne yace far farbi zati dini kai bace da ka aure mai addini an fahimta to aure mai addini kulliya za ta biya kudin sabulu ka zai albarka zaka samu biyan bukata a nan za mu tsaya Allah ya ba mu lada abinda muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karanci ilimi Allah ya fi mana muna fata Allah madaukakin sarki ya sa muna cikin tattun bayi Allah madaukakin sarki ya maimaita mana azumi shekaru da yawa masu zuwa dukkan wani abu da ya faru na kure a tare da mu Allah ta'ala ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya goge shi waɗanda muka rasa su abokai da 'yan uwa da dangi abokanan mu'amaloli da yawa wanda an rasa su a cikin azumi muna fata Allah ta'ala ya gafarta musu wasu ma bayan azumi muna fata Allah ya gafarta musu Allah ya saka makoncin su Allah ya sa suna cikin dausayi daga cikin dausayin aljanna ba rami daga cikin ramukan wuta ba mu kuma Allah ta'ala ya kyautata karshen mu ah,